hukumar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a najeriya ta bayyana cewa yanzu haka masu dauke da cutar coronavirus ko covid-19 a najeriya sun kai 232 a inda 33 suka warke bayan an sallame su daga asibiti sai kuma guda biyar da suka rasa su. daga cikin wanda aka sallama daga lagos sun hada da wani mai shekaru goma wanda za a iya cewa shine mafi karancin shekaru daga cikin wanda ake tsare da su yanzu haka yanzu dai a yanda ake ci gaba da laliban maganin cutar ta coronavirus likitoci a sassa daban-daban na duniya ciki da najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga 'yan najeriya da su kasance masu daukan matakai na tsaftace jiki da kuma nesa-nesa da juna kamar da dr sadiq ali hussein ya yi karin haske shawarwari game da yadda mutane za su kare kansu daga wannan cuta ta coronavirus su ne da shawarwarin da hukumar lafiya ta duniya wato who ta bayar cewa da farko dai a rinka wanke hannu akai-akai wanke hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce sanitizer su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa abu na biyu shine mutane su yi ƙoƙari su dan nisanci wanda duk ke tari ko kuma yake atishawa nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan kamar minti ɗaya akalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tari da waɗanda ke kusa da shi domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya dan yayyafo musu ƙwayoyin cutar yanzu dai sabon alkalmin masu dauke da wannan cuta bisa jihohi ya nuna cewa jihar lagos na da mutane ɗari da ashirin a inda birnin abuja ke na biyu da mutane arba'in da bakwai sai jihar oshun mai mutane ashirin sai oyo da edo da ke da mutane tara sai bauchi da mutum shida a ibom biyar kaduna ma biyar sai ogun hudu enugu biyu ikiti biyu jihar rivers benue da kuma ondo suna da mutum da ɗaya babban jifirin murya amurka daga najeriya